shekaru kusan arba'in da biyu amma har yanzu akan yin shirye-shirye a rediyo da ma tare laccoci kuma bayanai sun nuna kamar burtala ɗin nan bai daɗe ba yan watanni ma akan karagar mulki waɗanne abubuwa ne ne kuke ganin na tarihi suka samu har ake jan hankalin mutane kullum ake wannan al'amura tarihi To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi janar Murtala Muhammad shekara bai shekara ma yana mulki wata wata shida ne kwana ɗari biyu ya yana shugabancin Najeriya amma kaga abubuwan da ya yi har yanzu suna nan ana faɗar saboda ne shi mutum ne wanda ya tsaya akan gaskiya kuma yana da kishin ƙasa da al'ummarsa hmm. to shi yasa ba a manta da shi kuma abubuwan da ya yi ya kawo su a Najeriya don a samu haɗin kai da zaman lafiya su ne suka zama cewa sun wanzu kuma akan wannan turba ake ta tsarin mulki saboda lokacin da aka ba da 'yanci na Najeriya an yi a jamhuriya ta farko wato 1963 ya zama cewa ana amfani da tsarin mulki ne na Ingila wato parliamentary to kuma parliamentary ɗin nan kowane ɗan majalisa a garinsu ake zaɓansa. idan aka zaɓe shi daga nan zai je ya zama ko Firaminista ko ma wani matsayin da yake da shi to amma murtala ya ga cewa wannan shi ne ya kawo mana rabuwar kai saboda jam'iyyun da suke a wannan lokaci npc ncnc da action group kowace tana da ƙasar ta da take jiharta kamar npc a northern region ncnc a east kuma action group a western region to saboda haka duk sun rarrabu kuma suka ci gaba da raba ƙasa wanda wannan ya sa ba a samu zaman lafiya ba a wannan lokaci kowa inda yake nan ya rike to saboda haka da ya zo a shekarar alif da saba'in da biyar ya kafa tsarin ya kafa kwamiti na tsarin mulki ya ce lallai a fito da tsarin mulki wanda zai zama shugaban ƙasa din Najeriya ce ƙasarsa ba garinsu ba ko yankinsa saɓanin abin da muke da shi da kuma jam'iyyu su zama jam'iyyu na ƙasa ba na wani yanki ba wato wannan abu yana da muhimmanci saboda wannan rigima ita ta jawo mana har aka yi basasa saboda rabuwar kawunan mutane shi kuma abin da yake son a haɗa kai kuma ya tabbatar da wannan duk irin mutanen da ya ɗauka aiki babu wani ɓangare da bai samu wakilci misali wanda zai zana constitution ɗin Rotimi Williams kuma ɗan ƙasar yarba ne wanda ya magana cewa ɗauko Abuja daga a Lagos zuwa Abuja a wala Abu da shi ma ɗan ƙasa yarba ne ayon kife kuma wanda ya na abin nan ya ake da suna a state jihohi mm. shi kuma dan bendel wato dan midwest to saboda kaga duk wannan abu ya yi su ne saboda a samu haɗin kan ƙasa su sun yi yakin sa sun ga yadda aka sha wahala ba sa son mutanen Najeriya su sake shan wahala to menene zai sa mutanen Najeriya su zauna lafiya sai ya zama shugaban ƙasa duk ya karɓa ko ina wanda shine jagora kuma ya fito da wannan tsari kaga har yanzu da shi yake amfani